albishirinku mazaje masu fama da cututtuka to ku da cewa waraka Habal islamic medicine ta samar muku da magunguna iri-iri masu kyau da inganci musamman maganin maza masu larurori da dama irin su maganin maza masu saurin kawowa idan ana mu'amalar aure da iyalansu maganin kasala, maganin ƙarfin maza, maganin basir, maganin sanyi mai hana sha'awa ka ji kwata-kwata ba ka son ka yi ma'amalar aure da matarka, maganin ƙanƙancewar gaba to da izinin Allah maza damuwar ku ta zo ƙarshe saboda waraka Herbal Islamic Medicine ta zo muku da maganin matsalar Ta ɓangaren maganin mata su ma ta zo musu da maganin sanyi sadida mai sanya ƙaiƙayi ko fitar ruwa ko ki iska na fita ta gabanki akwai maganin infection sadidan ga masu laruran nan akwai maganin ƙarin ni'ima wanda idan kika yi amfani da shi zaki koma tamkar ƙorama akwai haɗin amare na musamman ko uwar gida ko mai jego masu son zama 'yan lilla a gurin miji akwai maganin farin jini ga budurwa ko bazawara da dai sauran kayan gyaran jikin mata da izinin Allah idan kuka garzaya waraka Habal islamic medicine matsalar ku ta zo ƙarshe za ku samu waraka herbal islamic medicine ta hanyar kiranta a waya ko kuma ku tuntuɓe ta ta whatsapp ɗinta akan wannan number 081 82 98 95 53 sannan wani sabon albishir ga masu magungunan su suna aika kayan su kowanne gari a faɗin Najeriya.